mu a yau tsokaci ne game da falala ta ciye da dukiya domin ɗaukaka addinin allah da kuma ci gaba da ayyukan alkhairi musamman a cikin wannan addinin namun musulunci kamar yadda muka sani ya yan uwa musulmi wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna musamman ta wannan jiha ta yi wani kwakwaran tsari a kowace shekara a daidai wannan watan ko abin da ya kasa mashi ko abin da ya wuce haka kaɗan takan shirya neman tallafi da taimako ga al'umma musamman masu dukiya da ke a cikin wannan jiha mai daraja da albarka domin ta samu abinda za ta ci gaba da ayyukan addinin allah ta huskar karantar da bayan allah tun daga tsara wa'azuzzuka na rassa da na ƙarama hukuma arya zuwa na jiha da tsara tarurruka tun daga na na ƙarama hukuma zuwa na jiha na ƙasa da karantarwa iri daban-daban da taimakon al'umma musamman a yayin da bayan allah suke shiri da azma domin sauke farale na aikin hajji ko kuma ayyukan umra a cikin shekara a inda ta shahara tura 'yan agaji nata domin su taimaka ma al'umma domin cin nasarar wannan ibada da sun ka fuskanta ya shahara ga 'yan agajinmu duk irin ɗaune da sun kai da kai ba tsammanin akwai ɗaya daga cikinsu inda 'yan agajin jama'atu izalatar biri a kamata sunna ne ka ɗauko wani abu ka ba su sa hannu su karɓa wasu aljihu to kuma su mutane ne waɗanda suna da buƙatoci tun daga hawan motoci zuwa wurin wannan aiki, da abincin da sun kaci da sauran kayan bukata yadda suke cike wannan aiki to ina suke samun kuɗin da suka yi wannan kun ba su amsa ko sisi ga kowa mala budda akwai inda suke samu to waɗannan kuɗi ne da ake bayarwa ake ɗiba wani kaso a ba su don wannan aiki muna fatar allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu nasarar wannan aiki kamar yadda aka sha ambatawa ya ku bayan Allah 'yan kuɗi ne ƙalilan ba don da usman da bagin ardo tunanin tsarin hudu ba ya ɗauke mai hankali ba da koshe yana ba da waɗannan kuɗin Ah, miliyan talatin da biyar ne kawai suke tsoro su dan canji sama duk faɗin sokoto gaba ɗaya miliyan talatin da biyar kawai kuma sai baɗi allah ya ba mu ikon taimakawa allah ya sa a samu linkin uku ko hudu ko sama da haka nan gaida allah ya so hudu ba ta ce ya ku mutane ku yi tsoron allah ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi tun gabanin mutuwa ta zo ma ɗayanku lokacin da mala'ikin mutuwa malakul maut yake ƙoƙarin zarurai daga cikin jiki mai rayuwat sai ya ce ya ubangiji da ka ɗan jinkirta min ka tsawaci mala'ikun nan ka su karɓi rayuwa ta zuwa wani ɗan lokaci ƙanƙane in kai min wannan ya Allah to zan yi sadaka kuma zan kasance cikin mutanen kirki Allah maɗawakin sarki sai ya karɓa masa da irin wannan tambaya da yake yi da wannan roƙo da lallashi da yake yi sai Allah ya ce mishi Allah baya jinkirta ma rayuwa in ajalinta ya zo Allah ko masani ne zai ba ku labari ga duk abin da kuke aikata Allah wanda tsarki ya tabbatar ma ya yi alkawali ga dukkanin wanda ya ciyar da dukiyarsa ya yi ƙoƙari a cikin taimakon addininsa da dukiyarsa da rayuwarsa Allah zai kubutar da su ya tsirar da shi daga azabarsa mai tsananin raɗaɗi mai tsananin zafi kuma sannan ya samu arzikin gidan duniya da lahira kuma allah ya linka masa daga abin da ya ciyar daga dukiyarsa linki ba linki dama manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma na ƙasar sadakatun min malin sadaka ba ta rage dukiya ko alama sai dai shaidan wanda yake kawata muku miyagun ayyuka yana umurtar ku da alfasha yana ƙawata muku rowa shi ka nuna muku kakku basuwa amma manzon Allah ya ce sarka ba ta rage dukiya ko manzon Allah as-sadiqul masduq ne allazi la yandiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha ashe ko maganar manzon Allah gaskiya ce marawakin sarki Allah ya ce ya kuwa suka yi imani shin ba zan shirya da ku ba ba zan nura muku nurar da ku ba akan wata kasuwanci mai tsirar da ku daga azaba mai raɗaɗi bayan Allah sai su ce bala ya rab muna so ya ubangijinmu sai Allah ya ce uminuna billah ku imani da Allah wa rasulihi ku imani da manzonsa wato jahiduna fi sabilillah bi amwalikum ku yi jihadi domin ɗaukar ma Allah da dukiyarku in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa anfusikum sannan ku yi wannan jihadin domin ɗaukar kalma Allah da kanka a nan idan mun ka ce ana son bawan Allah ya ba da haƙƙin wannan aya bayan ya imani da Allah ya imani da manzon Allah ya yi jihadi a wajen ɗaukar kalmar Allah da dukiyarsa ya ɗebi dukiyarsa ya sa gaba ya zo inda ake irin waɗannan tarurrukan da kai ne ya hawaye godiya ga Allah ya tsaya niyya ta yi cewa ya Allah zan ambata wannan abin da zan ba don ajiya ba a yabe ni a sai don a yi koyi da ni ya ambata haka a cikin zuciyarsa kuma ya tabbatar da haka a cikin zuciyarsa daga nan sai ya ce to na ba da tallafi naira miliyan talatin da biyar da aka bukata ya habbaza da a ce muna samun irin waɗannan mutane amma ina ga Allah yana ainihin roƙon bayansa shi baka dukiyan nan ka tashi baka da ko wai ka tashi baka da ko kaciya ka tashi yi ta hito ga hannunka sai an jawo ka an yanke ma ka tashi su ma ta hito ma ga kai sai an kira wanzami a zaunar da kai aske ma yau sai ka waye gari kai a da dukiyan nan Allah ya baka kuma ya ce ka ɗiba ka bai kuma ya yi ma alƙawalin zai linka maɗin a shaiɗan ya ido ku faƙara wa ya amurukun bilfahasha nan ɗan lokaci ƙanƙane ‘yan watanni da sun ka rage kashe kunnen ka kaje da za a yi waci da kuɗin siyasa ta dawo. amma ka shi ka kawai duk da yake yana tsammanin wanga neman taimakon na bana a ba mara ɗakunya masu kuɗi su ba mara ɗakunya in ba haka ba ko saurari ka ji abin da zai gudana allah ka sa masu kuɗi su ba mara ɗakunya to ba masu kuɗi ɗaya ba waɗanda ma ba su da kuɗin ana kallon miza su yi bal ma kai wanda ba ka da kuɗin sadakar kama ƙila ta hi soyuwa ga Allah bisa ga sarakar mai kudin saboda shi in ba ya hatara ba ya tara kudin yaki ya yaki haram yaki shubha da makaruhi kai ko naka na fi sabilillahi naira hamsin sai ka yi kokari ka ɗebe ashirin ka basuwa ka kasa dukiyar ka kashi biyar ka ba da biyu ka riƙe uku shi ko tiriliya ne ba ko biliyoniya ba tiriliya ne ya ɗauko 'yan miliyan biyu yana huci allah ya sa mu gama lafiya allah ba mu ikon taimakawa ya ku bayan allah hudu ba ta ci gaba da cewa a cikin wannan aya wannan shine alkhairi gare ku kasance kuna da sani sai allah ya gafarta muku zonabbanku ya shigar da ku a cikin waɗansu irin aljanna wata irin aljanna aljannoni da yawa ta jarimin tatala haf ƙoramun ni'ima suna gudana ƙarƙashinta sannan da wurin zama mai daɗi mai kyau a cikin aljannan ni'ima aljannar dawwam manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lamaudi'a sautin sautin ahadikun fil janna khairun min ad-dunya wa ma fiha yace wallahi bagirin aji tsumanjiya ta ɗan aljanna cikin aljanna ko bagirin aji bulala ta ɗan aljanna cikin aljanna ya yi duniya da abin da a cikinta wurin aji bulala kawai in har yana son aji ya yi duniyan ku yi saurari ya ku bayan allah game da ayyukan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gaggawat bin umarnin Allah daga ciyarwa a cikin huskokin alkhairi yarda Allah tabbata ga sahabbai gaba ɗayansu wannan ya tabbata yayin da Allah subhanahu wa ta'ala saukar da faɗarsa inda Allah ya ce ba za ku samu haƙiƙanin biyayya da ɗa'a ga Allah ba ko ba za ku samu haƙiƙanin shiga aljanna ba sai kun ciyar da abin da kuke so kuma duk abin da kuka ciyar na komi ne ne haƙiƙa Allah masani ne da shi abu ɗalha ya kasance a cikin garin madina wancan lokaci ya yi kowa manya-manyan gonakin dabino sannan cikin mayan gonakinsa akwai wata gona da ya sanya ma sunan ha ya hisonta bisa ga kowace gona ga ta da girma ga ta da faɗi ga yawan itacen da bino cikinta sannan bugu da ƙari tana huskanta masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga cikin wannan gonat tana da ruwa masu daɗi sai ya ɗebi ruwa ya sha sannan kuma ya ɗebi 'ya'yan itacen da a cikin na dabino kuma ya ci don haka ainihin wannan bawan Allah yake son wannan gona abu ɗarha. sai ce ma'anis. sai anas ya ce yayin da wannan aya ta sauko sai abu ɗarha ya miƙe tsaye zuwa ga manzon Allah ya ce ya manzon Allah haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya ce ba ku samun cikakkar da'a da biyayya da kyakkyawan al'amari ga Allah sai kun ciyar da abin da kuke so haƙiƙa mahi soyar dukiyar da Allah ya bani gaba ɗaya manzon Allah ita ce gona bayruha to ina tabbata maka ya manzon Allah lalle wannan gona ta zama ta kasance tun daga yau sadaka domin Allah subhanahu wa ta'ala ya manzon Allah gonar ha tana ga hannunka yanzu Allah ya mallaka ma ita ka sanya ta inda ka ga ya dace a cikin taimakon Allah ka sanya ta inda ka ga ya dacewa ya manzon Allah a cikin taimakon addinin Allah wannan hadisi wannan ainihin bayanin an nuna ainihin abu ɗalha gona ce ta dabino ya bayar ka ko san dabino in baka sani ba ka tambayi sarokin sokoto ya ma bayanin dabino da sauran malaman gona iccen dabino in ya fara ɗaya masana dabino suka ce to haka ba duniya shi yana na ɗiyansa kuma ya wadatu da ka bashi ruwa iyaka shekara duk zo ka yanki ka cika buhunna ka ka sai da saura ba wai karewa za ta yi irin wannan to da za mu kwatanta irin wannan kenan a hali yanzu kama a ce misali kana da wani irin kamfacece shago wanda a cike da kaya masu tsada zinari gold da kuma azurfa da sauran kayan tsada wanda kila ya kai kwatancin masallacin nan sai ka ce na bayar da shi a cikin sana'a duk da aka samu riba a sa cikin addinin Allah da ainihin uwar da riba don Allah ne gaba daya Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya sa mu cika da imani Allah ya biya bukatun mu alkhairi Allah ya ba mu nasara a cikin wannan launching ya Allah ka ainihin ƙawata ma bayan ka masu dukiya ciye da su domin kai ya Allah ya Allah dukiyar taka ce kuma bayan naka ne zukatansu na ga hannunka kana juyar da shiyar hake su ya Allah ka karkata zukatan masu kuɗin mu zuwa ga taimakon addinin Allah muna roƙonka ya Allah ka sani addinin ka na musulunci ba za ya gudana ba sai da taimakon dukiya ya Allah dukiya ka bashe ta ga ainihin bayanka ya Allah ka sallada su a cikin ciyar dukiya nan domin taimakon addininka mu kuma ya Allah ka ba mu ikon biyayya da da'a ga duk abin da ka umurce mu a cikin wannan kuma ka hore mana abin da muka ba sa mu ma Allah ka biya bukatun mu alkhairi bayan Allah kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da mala'ikunsa suna salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma izzal Islam wal Muslimin wa azil ash wa ansur ibadak al mu'minin al muwahhidin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya alamin wa tub alaina ya maulana in na antat tawwabur rahim وقوموا ila salati يرحمكم الرحمن